saboda yau na ga watan wace sha hudu ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba zamu ci gaba da karatu a inda muka saba ana karatu a wannan masallaci a irin waɗannan ranaku ah, muna karatu a cikin suratu fatir mun tsaya aya ta uku don mu tashi aya ta hudu insha Allah ta'ala a cikin wannan sura suratu fatir wadda zai zama darasi na biyu a cikin wannan sura insha Allah ta'ala ah. ba mai karanta a kan najin na samun kawai abuna Allah subhanahu wata'ala yana magana wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allah turja'ul umur kamar yadda a baya aka karanta dalilai da suke tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala da kuma Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin mutane su tina ni'imar da ya yi musu Allah ya yi ni'imomi daban-daban ga mutane mafi girman ni'ima ni'imatul khalq wal ijaz to ni'imar samar da mutane ta hanyar halitta su da kuma samar da su a doron kasa kuma Allah shi ke azurta mutane shi kadai ba mai ba su arziki sai shi subhanahu wata'ala mafi girman hanyar samun arziki shine bin Allah ka bi Allah sau da kafa kuma karka fasa a duk yanayin da mutum ya samu kansa kasance yana mai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da bin dokokin Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abuna musamman a rayuwar mu ta yau na bukatun eh, bin Allah da tunanin imomin Allah da rike dokokin Allah saboda Allah subhanahu wata'ala zai azurta mutum ta inda baya tsammani amma idan mutum ya gaggawa ko kuma ya nitsu cikin wasu abubuwa na rayuwa inda yi sa'a ba sai a koma wani hali daban na rayuwa a bar hanyar Allah subhanahu wata'ala na fata Allah ya kiyaye okay idan suka karyata ka wa in yi yukazzibu ka in suka karyata ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam faqad kuzzibat rusulun min qablik Allah ce haƙiƙa an ƙaryata manzanni kafin kai annabi Nuhu alaihi salam da ya zo kalilan suka yi imani mafiya yawa suka ƙaryata shi annabi Hudu alaihi salam da ya zo kalilan suka yi imani mafi yawa suka ƙaryata shi annabi Salih alaihi salam da ya zo kalilan suka yi imani mafi yawa suka ƙaryata shi dukkan manzannin da Allah ya aiko mafiya yawansu an ƙaryata su yan kalilan daga ciki ne suke yin imani sannan masu imani da manzanni su ne kalilan a kowane lokaci wato haka nan ma ila kiyami sa'a masu tsayawa akan gaskiya da jajircewa akan dokokin Allah su ne kalilan shi yasa kullum mutum ya waiwaici kansa ya ga cewa yana cikin kalilan da suka samu dacewa daga Allah suka tsira idan Allah ya taimake ka ka zo masallaci kar ka damu da wani bai zo ba wani bai zo ba wani bai zo ba a'a ka gode wa Allah kai da ka zo domin Allah ya maka ni'ima ne ya samar da kai cikin waɗanda suka jajirce suke tsayawa idan kai kana karatun ƙur'ani, ko kai kana nafilfili ko kai kana duk abun da kake yi na alkhairi to ka gode wa Allah bisa dacewar da ya baka na yin wannan aikin alkhairi abakarkar kina ai wani baya yi wani baya yi wani baya yi a'a kai da kake yi to ka gode wa Allah da ka samu damar yi domin Allah ne ke bada dacewa har a samu ai aikin alheri haka mafiya yawan jama'a sun karyata manzanninsu kalilan daga cikin mutane ne suka gaskata manzanni haka kowane manzo idan ya zo haka ake to haka ma kuma kowane zamani har wannan zamanin manzanni balle kuma a ce wannan zamani namu da eh, manzanni sun riga sun koma ga Allah khatamun nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah Allah ce wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ake mai da al'amura gaba daya wasu wata kiraya wa ila Allah tarji'ul umur al'amura gaba daya su koma ga Allah ana dai ana ta rayuwa a shiga a fita a kwana a tashi to wata rana dukkan al'amura za su koma ga Allah babu mai yin wani abu kasuwanci ya kare noma ya kare sana'o'i sun kare ayyukan gwamnati sun kare mulki ya kare komai ya kare za a koma ga Allah in ka lura da rayuwar mutane za ka gane cewa e wata rana za a koma ga Allah ka lura da wani ya hau mulki yau to ka lura da ana nan a kwana a tashi wata zaka ji ya ce ya sauka ko shekaru nawa ake wani kuma ya hau to shi ma ya sauka wani kuma ya hau to haka duniya tun da haka ake yi wani ke nuna ma duniya za a kare haka wa ilallahi turja al'umur zuwa ga Allah duka za a mai da al'amura wata ranar komai rayuwar duniya za ta tsaya gaba daya an kare ta duniya ta kare kullu man alaiha fan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun lallai alƙawarin Allah lallai gaskiya ne cewa za a yi tashin alkiyama wallahi gaskiya ne Allah yana cewa wa annas sa'atan atiyatul la rayba fiha e, tashin alkiyama za ta zo la rayba fiha babu kokonto a ciki mai kokonton tashin alkiyama ba shi da imani wanda ke kokonton za a yi tashin alkiyama ba shi da imani Dukka mai imani yana da haƙiƙa da yaƙini cewa za a tashi tashin alkiyama wanda suka rasu za a ta da su waɗanda duk suke raye wata rana za ta zo kowa ya rasu e, bayan an rasu kuma zuwa lokacin da allah ya ƙaddara bayan kowa ya mutu kuma za a ta da mutane an ta da mutane kuma za a yi hisabi yi wa kowa hisabi gwargwadon abin da ya aikata yasa Allah ce ya ayyuhan nasu saboda tashin alkiyama ta game kowa da kowa da ƙananan yara da dattijai da maza da mata da musulmai da waɗanda ba musulmai ba da mutanen birni da mutanen ƙauye da masu mulki da waɗanda ake mulka da masu ilimi da waɗanda ba su yi karatu ba da 'yan kasuwa da waɗanda suke sana'o'i dukkan mutane za su zo ranar tashin alkiyama za su fito ba wai ta wasu mutane ne ba wasu mutane ba shi ta sai Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa ya sani inna wa'adallahi haqqun lallai alkawarin Allah wallahi gaskiya ne tabbas babu wani saba babu wani kokonto a ciki tunda ko haka ne Allah ta fala ta kuma alhayatu dunya da kar ku yadda rayuwar duniya ta rube ku za ta ku ya sa kawo shi da karfi saboda rayuwar duniya tana rudani abunan yau ta yi in ka tsira gobe ta zo da sabon salo in ka tsira jibi ta zo da sabon salo yau in kana gombe ka tsira gobe in kana bauchi baka sani ba jibi in kana kano baka sani ba gata in kana jos baka sani ba duk inda kake fala ta gurran na kuma hayatu duniya kar ku yadda so da rayuwar duniya tana rudar da mutane sai ka manta sai ka ji ka tsundun kawai abinda ka sani na addini abinda ka sani na imani abinda ka sani na sanin neman yadda Allah in duniya ta ruɗa mutum sai manta kawai shi kenan sai ji shi cikin wani irin yanayi haka Allah ya yi mana gargadi na farko inna lahi haqqu lallai tabbas babu shakka alkawarin Allah gaskiya ne za a yi tashin alkiyama daga falata gurran na kuma hayatun duniya kar ku yadda rayuwar duniya ta rudar da ku don za ku tsaya a gaban Allah in kun saba masa za ku je ku tsaya a gaban in kun yi daidai za ku tsaya a gaban daga falata gurran na kuma hayatun duniya wala ya gurran na kuma billahi garuru kar ku yadda mai rudarwa ya rudar da ku ya raba ku da Allah malamai sun yi ijima'i cewa anan shine iblis shaidan. Shaidan ba abunda ya shirya yake sha'awa illa ya bar da bayin Allah kuma ba wanda ya fi sha'awan ya batar sai wanda yake kan addinin Allah wanda yake kan tsarin Allah shi in kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga fitinan mahaya ko fitinan mamat wani kullum in mutum ya yi sallah na su nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu daga cikinsu akwai fitinatul mahaya wal mamat fitinatul mahaya wal mamat fitinatul mahaya shine kullum muna rayuwa amma ba mu san ya zamu kare ba jarrabawai suna nan da yawa misali kana rayuwa daidai gwargwado da imani da shiri da sauransu idan kasuwancin ka ya bunƙasa ƙarshen ta sai ka sai imani ya yi rauni ya yi ya tsufa sai zama ina abubuwa ba sa tafiya duk gaba ɗaya sai ya koma sabon Allah in ba a yi wasa wala ya gurran kun billahi al-gharur yana zuwa mutum ta inda baya tsammani sai daga abubuwa da yawa wanda da ba za ka yi su ba yanzu ka dawo kana yin su abubuwan da duk ka tabbata haramun ne in kai wasa sai ka so masa sauci a kansu wannan ba karin jarrabawa ne jaraba ce mai girman gaske mutum ya samu kansa a rayuwar duniya wannan yana daga cikin fitnatul mahya annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shi yasa zaka ga magabata idan suka doshi in wani bai doso su wadda zai rudar da su ya raba su da addini ko sai su yi addu'a shikenan sai su bar duniya shikenan sun gwammace kawai Allah ya dauran su kafin su yi karo da wata jaraba. so da dan adam ajizi ne akwai jaraba da sai a hankali wannan shedan man garu mai rudar da dan adam ta inda baya tsammani in ka samu shedan shikenan sai sa Allah subhanahu wataala ya razanar da mutane inna wa'adallahi haqqun Da farko kawai ka ta za ka tsaya a gaban Allah za a maka hisabi tabbas wannan ranar tana zuwa za a yi wannan za a tsaya za mu tsaya duka irara za a tsaya a gaban Allah aikin da kai shi ne a ka kiyaye amana ko ka ci amana ka yi ha'inci ko ka kiyaye ka yi yaudara ko ka yi gaskiya mutum ya yi ƙarya ko ya yi gaskiya mutum ya rike da gaske ya yi ikhlasi ya yi menene duka wannan allah subhanahu wata'ala zai zai hisabi a kai to sai mutum na cewa akwai tsayuwa a gaban allah to shine falata ta na kuma hayatin duniya farkon rayuwar duniya tana rudar da mutum rayuwar duniya kawai gaba ɗayanta ana ta gudun guduma ne kawai a shiga a fita a shiga a fita kawai shi kenan to bayan ga rayuwar duniya kuma akwai algaru wala ya wurin na billahi algaru algaru iblis shedan shedan har mutum ya bar duniya baya rabuwa da shi sai ya ga ya bar da shi ya zo maka ta nan ya zo maka ta can kana fitness mahaya ana rayuwa a zo ta nan a fito ta can shi yasa zaka ga magabata in kana gani rayuwar su zaka ga abun tsoro suna taka tsantsan da rayuwar duniya sun gujewa abubuwa da yawa saboda tsoron abu na hayati duniya da kuma tsoron algaru iblis shaidan su da ka sun yi taka tsantsan akan abubuwa da yawa sun guje musu shi idan mutum yana da halin guje duk wani abun da zai rudar da shi ko ya sa shi a cikin wahala ko bala'i ko raba shi da addini inda yana da hanyar guduwa wa abin to ya gudu saboda ranar tashin alkiyama Allah zai maka hisabi ne akan karan kanka ba hisabin mutane za a maka kowa hisabi za maka akan karan kanka me kai me ka zartar me ka gudanar me ka faɗa me ka aikata shi ne kawai haka wala kumbin lahi da gharur kuma sai Allah ta ce cewa inna da kuma aduwwun kaga al in shi shine shaytan iblis kuma ta ce cewa inna da kuma aduwwun lallai shaidan fa a gare ku a duwun in kana neman maki in ka samu shaidan to shi to shi shaidan kullum so yake ga ya ingiza mutum ya fada cikin abun da ba daidai ba daga inna shaitana lakum aduwun lallai shaidan gare ku mai matukar gaba ne yana gaba da masallaci ma sai hana ka zuwa ko a yi sallah ya hana ka nafila ko a yi wannan wannan mafi sauƙi na kusa-kusa inda Allah ya taimaka ana yakan shaidan a ce masallaci a jabuna to amma iblis ba ta inda ka zai so mutum ba ya buɗa macin ya shiga macin ya zuma nan dare da rana sai ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afatattakhiruna huwa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yanzu kwariki iblis da zuriyarsa masoya majidinta koma bayana wahum lakum adu alhali su makiya ne gare ku iblis maki ne zuriyar iblis makiya ne ga mutum duk abun da za su kawai su dai su ɓadda mutum kawai shi sa iblis ɓadda mutum gare shi shi ne a cin nasara cin nasara ya ga ya kai mutumin da ana tsammanin masa aljanna ya kai shi wuta to shi abin da yake so kenan ana tsammanin rahama ga mutum ya kai shi cikin azaba abinda iblis yake so kenan shi kar ka samu rahamar Allah shi yasa dole a tsaya a rike shi abokin gaba sai sa Allah ya ce fattakhiduhu aduwa ku rike shi abokin gaba to in ka rike duk halittar da ka rike ta abokin gaba to ba za ku daidaita ba shi yasa duk kofan shedan to mutum kar ya yadda ta bude in ta bude yayi kokari ya rufe abubuwa da yawa za ka ga eh, ko da za mu ce a abu kaza ya eh, to ayi kaza ayi kaza to amma duk da haka abubuwan shaidan suna da waya ba wanda zai tsare da wani alahira lahira ya eh, to sai ka duba ka gani abu kaza ina anya na dena kaza na rinka yin kaza yanzu fa ni ne nake yin kaza yanzu fa ni ne nake yin kaza kai sai ka rage sai ka rage dafa ni ne wanda in ka ji kaza ni ne kaza ni ne kaza amma yanzu ni ne wannan sai ya kamata ka yi kuka sai ka sai ka rage ka yi nadama ka rage kafin na zama kaza ni na ke yin kaza ko ni na ke yin kaza amma yau yanzu a kan duniya na zama kaza ko kafin ka samu jari ko kafin ka samu mulki ko kafin ka samu mukami ko kafin ka samu matsayi ko kafin ka samu aiki duk ka tuna baya kafin wannan abu ka tuna yanzu kuma da ka samu abu in dai abun zai kai ka ga halaka haƙuri da shi shi ya fi komai a duniya ana haƙuri da duniya don lahira saboda haka fattafi zuhu aduwa ku rike shi abokin gaba Allah ta inna ma ya da'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id lallai iblis shedan yana kira rundunansa ne kawai kullum gayyatan su yake a haba wannan ayi kaza ne a haba don ka dan yi kaza kuma a kasuwanci sai ya zama matsala a haba don ka dan yi kaza kuma wannan kazan su suke taruwa ai as-sara'id su suke taruwa su zama kaba'i eh, ha don ka dan yi kaza ba wani abu ka yi kaza ba wani abu talbis iblis shi iblis kullum lallaɗin ka zai yadda mahaifiya take motsa yaro ko in yana kuka ko in yana ɗan rikici ta rungume shi tana girgiza shi tana girgiza shi har yayi bacci to haka iblis yake girgiza mutum har ya nitsu a cikin zunubi zai rinka lallaba ka yana lallaba ce ha hawa da Allah hawa hawa ba yau wani kawai kai da kana yi don yau kawai ba da safe wani kawai ya yanzu ka kara ba biyu waje ne kawai yana lallaba ka yana lallaba ka sai ya lallaba mutum yadda mahaifiya take girgiza ɗa yana rikici ya yi bacci haka iblis yake lallaba mutum har sai ya tsunduma cikin zunubi gaba da shi yasa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa da shi yasa magabata ba su yadda da hanyar iblis ko misali zarrace kuma abun neman tsari abuna iblis ba wanda ya fi karfin iblis ba wanda ya fi karfin iblis malami masani bai fi karfin iblis mai imani mai ibada bai fi karfin iblis duk abin da kake jin zaka taka wai ka ce ba a alfahari game da iblis wani mutum ba wanda ya fi karfin iblis saboda zai iya kai ka inda baka tsammani ya ɓadda kai kawai shi ke don shi aikinsa kenan abin da yake so kenan shine nasara gare shi ɓadda mutum jefa mutum cikin halaka kawar da mutum daga hanya ta gari sanya mutum a cikin wani hali dawoma mutum tunanin duniya zalla sama da tunanin lahira ga al'umma idan aka wayi gari kawai kullum lissafin yaya duniya yaya duniya yaya duniya shi kenan saboda haka a mai da hankali waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kalle su sosai inna wa'adallahi haqq fala kuma alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur kar ku yadda rayuwar duniya ta rudar da ku in an baka amana kar kai wasa da ita yi ta yadda ya dace in wani ya ce amana ba ruwanka in an amince da kai to ka zama amini in za ka yi magana ka faɗi gaskiya duk inda za a saba wa Allah in sai an saba wa Allah tukunna ake yadda da mutum a gurin ka eh, haƙura da wannan sai an saba wa Allah a yadda da kai sai ka haƙura da wannan saboda harka ce ta duniya abubuwa ne na duniya abubuwa ne wanda kawai za su zama tarihi amma saƙon Allah Allah subhanahu a nan mala'iku suna nan suna ganin mutane suna yin abubuwa haka mu mai da hankali sosai duniya tana da daɗi rayuwar duniya tana da daɗi musamman in tana buɗuwa wa mutum amma lokacin kuma ibili take amfani da dukkan damar da zai ya kau da mutum so da haka wanda bai samu aiki ba ya mai da hankali yana da ƙalubale ran da zai samu aiki bayan ka samu aiki da baka da salari kana bin Allah sau da kafa daga ran da wasu 'yan dubbai suka fara shiga ƙarshen ka sai ga mutum ya canza rayuwa kai ai ba ana samun lokacin abuna zuwa karatu na ɗaya kenan ba ka samun lokacin zuwa karatu to na ɗaya kenan wannan wasa na ɗaya gurin digiri can an jiwa ya wallahi sallan ne gaba ɗaya abun to magana ta baki Allah ya kiyaye sai wani wani biga to to ai wannan abu ne in baka in baka yi shi ba za a dauke ka kai dan kauye ne saboda kowa yana yi to kowa yana yi dama sako ne yi sako ko ba wanda ba zai goya abu ne yi sako ba amma kai dole ka jajirce ba za ka yi ba amma in an bai wa kowa yana yi to magana ta baci wa in ku bai aksara man ne ardi yudilluka an sabilillah idan za ka biya mafi yawan mutanen da suke doron kasa za su bar da kai daga tabarkin Allah mafi yawan mutanen da suke doron kasa in ka biya musu za su bar da kai daga tabarkin Allah saboda haka wajibi ne da hankali daga abin da Allah yake faɗa فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد كل شيطان أنا كلا dundunansa ne su zama daga cikin mutane ma'abuta wuta mai ƙuna burin ta kenan sa mutane a cikin wuta mai na cikin ta ya kwanta eh, ya kamata kar a biye wa ibili eh, mu rinka neman tsari daga fitnatul mahya wal mamat fitnatul mahya shine rayuwa yau da gobe yau kai ne lafiyayye gobe ba kai ba kai bane ta zama ba lafiya ba lafiya ma'ana rashin lafiya na zuciya ko rashin lafiya na addini rashin lafiya na rayuwa ba rashin lafiya na jiki na kwanciya a asibiti ba a rashin lafiya na addini to duka su mahaya wani kuma rashin dama ce za ta kai shi ga matsala da yana samun kuɗi yana iya kokarin sa kullum yana zuwa masallaci da sauransu daga lokacin da aka dan firgita shi da talauci shi kuma anan ake samun matsala idan tattalin arziki ya ja baya shi nan sai gaba da addini gaba ɗaya sai a koma wasu abubuwa wanda duka jinsu ma haya ne wani mukami idan ya samu mukami sai ja baya da addini wanda ma haya ne wani kuma rikin mukami da yana kan mukami yana iya kokarin sa amma daga an ce ya soka ko an sauke shi ko lokaci ya kare shi nan kuma sai daga baya ɗaya ya ja baya da harkar addini to duka wannan ma haya ne ya kamata mutum ya lura da waɗannan abubuwa wala ta gurran na kuma hayatu duniya wala ya gurran na kuma billahi da garu inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa da kawaye gari ka duba ka ga me ka aikata na alheri ko mai iblis shi kuma ya rudar da kai ka auna yanzu daga safe a cikin sana'arka a ina da ina da ina kai kai sun cire iblis ya ci nasara a kullum ka rika lura da irin wani ba ka zauna tsawon kai tunanin cikin kai ni na yi kaza fa yau ni ne fa na yi kaza kuma na haji an ce haramun ne ina zaune aka karanta ina zaune aka ce ba ke wani sai kuma kai ne maka karanta da kanka cewa abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau sai ya aka kai to iblis ya ci nasara sai a lura da wani wata shedan ya rantse a gaban Allah sai ya kai bayan Allah wuta ba a ce ba mu ba a ciki har ba mu sani ba amma mu din ne iblis ya rantse a gaban Allah sai ya kai mu wuta ko ba mu da wani tabbar cewa muna da wata kariya ba mu bane ba za mu je wuta ba a ba mu da wani saboda haka eh, wajibi a rinka a rinka kula da abubuwan da ake aikatawa ana neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa fitinar rayuwa tana da hatsari wani sai ya gama aikin gwamnati ya shiga hatsari wani sai ya sai ya tsufa ma gazan da ya kamata ya koma ga Allah yana nafilfilinsa yana ibadansa yana sallolinsa yana ya je masallaci ya lazimci abin da ya wani daga lokacin yake kama wasu hanyoyi daban saboda haka a kiyaye ta daga cikin fitnatul mahaya rashin dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro ga Allah wannan duk yana daga cikin fitnatul mahaya kaga mutum yana tunanin wani idan nayi alaka da shi zan samu kaza wani in na je gurin sa zai bani kaza wani. wannan ya sanya dukkan mutane da suke shugabantar mu a Najeriya yake sa musu wani sayi su yi girman kai wani sayi su yi wannan mu muke mu muke sa su ke wannan duk mu suke sa su guda ka a kwana daya ka sa wani gab tsakaninka da mutum ka kirkiro da gangan a ta abu ne abubuwa wanda ba su kamata ba su kai sai mutum ya mai jin cewa yi eh, haka ne sai ka ka halakar da shi iblis ya yi amfani da kai kawai shi kenan kun halakar da shi wajibi ne a samu dogaro ga Allah hakikanin dogaro ga Allah mutane su yana ta'allaka rayuwarsu da mutane kowanne kowaye mutum karka ka cewa kana jiran shi ne a kana rayuwa sama da shekaru da suka wuce haka kuma za ka shigo da rayuwa kuma yadda Allah ya tsara na haka za ka rayu saboda haka yana daga cikin fitin ne mahaya sai rinka wani amma kullum mutum in yana addu'a yana tsaye yana yin abun da ya dace na halal in Allah da Allah zai kawo masa hanyar da baya tsammani Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai za ka mu samu kyakkyawan alaka da Allah fitnatul mahaya tana samu musamman a zamanin yanzu muna samun raunin tawakkali ga Allah wani abu Allah ya ajiye shi yadda Allah yi wa abu lokaci to dole sai lokacin yayi kar yi gaggawa sai ka je ka ɓata tsakaninka da Allah kai dai abin da aka sani ka riƙe dalili in abu kaza ne kana yi in abu kaza ne ka yi in abu kaza ne kana iya kokarin ka baka zama malalaci ba kana duk abin da ya kamata to al'amari kuma yana hannun Allah saboda haka kar mu jefa kanmu a cikin damuwa sai fitin su ma haya ta rudar da mu sai shaidan ya amfani da wannan damar sai ya halakar da mutane zaka a samu yaƙini da Allah a samu tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala eh, wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimaka wajen samun kariya daga sharrin shaidan duk lokacin da mutum yake ya sakankance da Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin sakankancewa to zai taimaka masa wajen samun kariya daga sharrin shaidan to fitnatul mahaya din eh, fitintinun rayuwar duniya wani tayi da talauci ake jarraba mu sai kaga mutum ya shiga fitnatul mahaya idan aka ɗan girgiza mutum kaɗan shi nan kawai wani sai zama ya kasa samun nutsuwa sai ga gaba ɗaya yana ta shawarwarin wasu abubuwa shi da abuna har ya jefa kansa cikin halaka sai kuma bawan mutane yanzu na mutum ya kuma bawan mutane mutane su bautar da mutum ya raba kansa da Allah idan idan aka jarrabe ka da talauci ko rashi ko wani abu tino manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tino shi kawai ka karanta rayuwarsa ko ka dai ka zauna a karanta masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jarrabe shi ta inda baka tsammani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai taba koshi sau uku ba tun da aka aiko shi yana manzon Allah har ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam bai taba koshi sau uku ba to ka auna da mu kowa ya cika rigarsa ko ba ka to manzala su lalata sunan bai taba koshi ka uku ba mu ba maganan karyawa abinci rana akwai na yamma ma wani zaka jata in ban sha shayi ba ma na jin daɗi wai da la'ata in bai sha shayi ba ba ya jin daɗi manzala sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ƙoshi ka uku ba har yaba duniya afdalillah akshan nasu billah atqahum billah me yasa ba za ka tuna wannan ba idan aka jarrabe ka da rashi an kwana gidanka ba abinci yunwa ta ishi mutanen gidan gaba da an yi wata uku kina kan zuwa dubino da ruwa in yasa ba za ka tuna wannan ba in ka tuna wannan sai ka ga cewa eh Allah bai manta da kai amma ba ce aka kuma sai ka je ka kwanta ba a'a fita ka yi abin da za ka yi fita abin ka yi abin da za ka yi na halal gidana ba abinci gidanka ba kaza gidanka ba kaza to yanzu ne za a yi ya Allah buɗa mana hanya ita ka tilo ka je ka yo itace a jeji ka zo ka sayar wani sai ka je ka yo ciyawa a jeji ka zo ka sayar wani sai ka je ka yi shara a biya ka wani sai ka je ka yi duk abin da za ka yi ka je ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an jarrabe shi annabawan Allah an yi musu jarraba amma mu kawai wai mu kullum daga an dan jawo shi kenan sai kawai kowa yana neman ubangida ya rataye da shi ya manta da Allah shi kenan ta mahaya ko gaba da rusa alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala kyautata alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala dole sai an yi haƙuri dole rayuwar duniya sai an yi haƙuri wani sa'i za ka ji ba daidai ba wani sa'i za ka ba za ka rasa wani sa'i za ka za ka samu kanka cikin wani yanayi dole sai an yi haƙuri duk wanda ka gani ya yi haƙuri kowa ya to kawai shi kenan kullum ɗari bisa ɗari sauƙi ɗari bisa ɗari daɗi ɗari bisa ɗari lafiya ɗari bisa ɗari kuɗi a aljihu wannan ba zai taɓa yiwuwa ba zai yiwuwa saboda haka a kula da fitnatul mahaya a kula da eh, abuna fitintinu rayuwar duniya kula da rudarwan shaidan eh, shaidan kullum ya da hizbahu li yakunu min ashabi sa'id burin ta kenan jama dabara ta nan ya shigo maka ta can ya shiga maka ta can kawai li yakunu min ashabi sa'id don wa'annan mutanen da kewa da barbaru su zama daga cikin ma'abuta wutar sa'id wuta mai kuna suke na bure bai kamata eh, mu sake ba kuma ta hanyar addu'a da kuma jajircewa bayan ka yi addu'a kuma sai ka tsaya ya kamata mu rinka tirenin kanmu a kan rayuwar magabata ka ɗau rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama maka madubi abun dubawa kullum كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا idan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama maka madubi kullum kana duba ta rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama maka madubi kullum kana duba a in Allah da za ka samu sauki matukar kana aiki da wannan sune mafi mutane amma sun samu jarrabawoyi da yawa amma ba su gada baya ba Kuma wa halu liman asaba min fi sabili fi sabilillahi wa ma ba'u wa mastakanu Allah ke ba taba rauni akan abin da ya same su fi sabilillahi cikin tafarkin Allah ba wa ma ba'u ba su ga ba su rauni ba wa mastakanu ba su gada ba su kai kasa a gwiwa ba ina suna na akan imani mu ma haka ne har wani abu na damuwa ya samu cin ya da baya wani abu na ko rashi sa mutum ya ja da baya ko mutum ya jefa kansa a cikin wata damuwa ko mutum ya ta neman eh, shiga wani biri da eh, bai dace ya tutsa ba duk inda ta ga an kakkanje an kakkanje wallahi karkace sai ka shiga karkace sai ka shiga a dai yayin duniya ba sai dai in gurin da za a shiga don neman aljanna amma an kange an kange kuma rayuwar duniya ce malam ka sai ka shiga haba ka nemi tsarin Allah daga wannan kar zuciyar ka je gurin da aka canje wai da rayuwar duniya ka ce sai ka je gurin me za ka yi an cire ne ma kuma rayuwar duniya ta ciki ka ce sai ka shiga ciki ba rayuwar lahira ba ba za a samu ha ita duk abin da aka ce ba da kai za a yi ba an canje karka damu da gurin tsaya a inda kake to idan ka tsaya inda kake Allah subhanahu wataala yana sane da su kuma kullum ka ta'allaka da Allah subhanahu wa ta'ala cikin duk abin da kake kar kar mutum ya ya damar da kansa in dai Allah ya ba shi damar riko da da alqur'ani da addini haka a rike alqur'ani ai abin da ya dace Allah ta allazina kafaru lahum azabun shadid waɗanda suka kafirta suna da azaba mai radadi mai tsanani azaba mai tsanani Allah ya kiyaye wanda suka gafirta su ne wanda suka bi shaidan wanda rayuwar duniya ta ruda su waɗanda shaidan ya ruda su waɗannan lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani Allah kiyaye Allah ta na amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai lahum maghfiratun wa ajrun kabir su kuma gare su akwai gafara wa ajrun kabir da lada mai girma kamata mu nemi lada mai girma gurin Allah akwai gafara gare su da lada mai girma karkar wani abu yanzu dai ka duniya kowane mutum Allah ya raba arzikinsa ya daidaita masa ko ba za mu taɓa zama daidai ba nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din daraja Allah ya ce mu ne muka raba arzikin rayuwar a rayuwar duniya muka ɗaga sashin su bisa sashi wajibi ne wani zai fi ka kuma duk yadda kake kai kuma ka fi wani kar a ɗauka za a zama daidai wanda ya fi ka ba a ce kai masa hasada ba wanda yake kasa da kai ba a ce ka walakanta shi ba shi kenan kar ka walakanta na kasa da kai kar ka yi hasada da wanda ya fi ka kawai ka tsaya ka rike Allah subhanahu wa ta'ala da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya raba jama'a kashi biyu ne gida guda biyu ne لا جار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها in ba inda mutum zai zauna na gida bayan ya rasu sai gidan da ya gina kafin ya rasu shi ne to da haka ko dai aljanna ko dai wuta Allah ya kiyaye mu da wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sai Allah ya bayyana alladina kafaru da adabun shadidun wanda su kafirta suna da azaba mai tsanani walladina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai al'iman wal amalu salih bayan imani sai aiki na kwarai kaga in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu imani gaba daya amma aiki na kwarai shi yake kowa yi ya yi nafilfili ya yi dare ya yi da rana ya je aikin alkhairi can ya fita can ya fita jihadi ya yi waye ko me yake al-iman wal amal salih yaza imani yazidu bi ta'at wa yanqus bil ma'asi imani yana karuwa da yawan bin Allah imani yana raguwa da yawan sabawa Allah yasa al-iman yazidu wa yanqus yana raguwa yana karuwa yazidu bi ta'at yana karuwa da yawan bin Allah wa yanqusu bil ma'siya yana raguwa da yawan wa Allah yasa duk abun da duk ran da mutum ya shiga cikin abun da baya yi na sako abubuwa kaza sun kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to dole imani kuma yana raguwa zuciya haka za ta rinka yi kamar tsatsa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayan ku yana tsufa kamar yadda riga take tsufa tukun yadda zaka ga ka sa riga yau ka sa ta gobe tun da sabuwa ce da yau da gobe da jibi yau da gobe da jibi ta yi shekara ɗaya ta yi shekara biyu can an yi wa ta fara yagewa kana ɗinkewa tana yagewa kana ɗinkewa tana yagewa har ta zama kawai wata ran in ka zo zama a hankali kake zama don kar ta dare to haka imani imani yana yau da gobe yau da gobe yau da gobe ana ta tara sako da su yana tsufa tuku da zama kawai da ka motsa ya yage saboda haka zakki bi ku. ku sabunta imanin ta hanyar bin Allah ku sabunta imanin ku ta hanyar yin gaskiya ku sabunta imanin ku ta hanyar riko da amana ku sabunta imanin ku ta hanyar wanke zuciya wanke ku zuciya ita ce gabar da ake bukata a wanke ta karka rike bayan Allah a cikin zuciyarka da cikin ka da miyagun tunani da mummunan manufa da sauransu karka yaudare duk wanda yake zai mu'amala da kai karka yaudare shi ka gaya mutum gaskiya abinda zai yi shi zai yi abinda ba zai yi ba ka gaya mata. kuma duk da ka zama dan kwana da zagayawa ba wanda yake yi sa aikinsa irin masu ah, mayaudara da maha'inta Allah ya barranta kansa da yaudara da ha'in inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah baya son maha'inta Ya kar a amince da kai kai ha'in kar a yi mu'amala da kai kai yaudara wajibi ne mutum ya zama mai gaskiya mutum ya zama mai kiyaye amana ko mutum ya zama kare ya zama mai yaudari sannan mutum ya taka tsantsan da rayuwar duniya eh, rayuwar duniya ba abun wasa ba ne wannan rayuwar duniya gaba daya jarabawa ce kawai da haka ka taka tsantsan ka lura da me kake ci halal ne in ka Allah ya azurta ka da halal ka gode wa Allah za ka wani Allah ya azurta ka halaliyarka kuma ya ishe ka rayuwa ba karamin ba ne wani wanda yake cikin jarraba shi ne ba shi da abun da zai ishe shi rayuwa to wani kuma jarrabawa ce mai girma yi haƙuri a ce an wayi gari wani abu na abun da ya zama wajibi a gidan mutum ya gagare shi to wani ba karamin jarraba ke misali a gidan akwai mara lafiya amma ba shi da kuɗin magani akwai jarrabawa ko shi kansa ba shi da lafiya amma ba shi da isasshen kuɗin magani wannan jarrabawa ne wata an wayi gari ba za a samu abinci isasshe a gida ba akwai jaraba to amma mutum yayi hakuri Allah yana sane da wannan kuma kar a gabiya da addu'a addu'a ita ce addu'a ibada ce mai girman gaske ita take yaye bala'i masu yawa yawan addu'a yana yaye bala'i masu yawa da addu'a da sadaka yana daga cikin abubuwa masu yaye bala'i karatun alqur'ani yana daga cikin abubuwa masu yaye bala'i da baƙin ciki mai yawan karatun qur'ani ba zai zauna da bakin ciki da damuwa ba duk abun da ya same shi zai ji bakin ciki na wani lokaci a matsayin sa na dan adam amma in Allah bai take Allah ke yayi masa mai yawan karatun qur'ani ba da matsala su da kanka ne a karanta qur'ani a karanta domin Allah a rike addini Allah ya samu dace الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أجر كبير ولكي إيمان في أيك نقري سنادا غافر آه، دكما لا دامي قلما ألا أبر كامل هذا الله تعالى على إن شاء الله تعالى من العين كانت تجربة إنما تجربة إنما تجربة إنما تجربة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على آل محمد اللهم وعلى ذلك kada ka shi ya ko bukatar na alkhairar da yake sun kawo shi ko da kuma shi da kasuwa wani ya samu aiki ya fito ajiyar da an ce shi da kasuwa da kan hankali na gona da gona an da ke da kowa bukatar da kuma ya kare yawa kasuwa Allah ya kare shi daga wasu da shirin da ke alkhairi kuma Allah ya kare kada ka shi ya ko bukatar na alkhairar da yake gona ko da kuma shi da kasuwa wannan ba shi wani jari ne an ba dukan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su ya fi da addu'o'i dukanmu gaba ɗaya muna da bukatan addu'o'i ga junanmu muna da bukatan addu'o'i a rayuwarmu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ya karbi addu'o'inmu Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya yato mana zunubanmu ni'ima ta ruwan sama da Allah ya azurta mu muna fata Allah ya kara saukar mana da ni'imominsa Allah kuma ya haɗa mu da dukkan alkhairan da suke cikinsa Allah kuma ya mana albarka a rayuwar mu duniya da lahira da sanya albarka a rayuwar mu da zuriyar mu da iyalan mu ah, Allah ya saukar mana da albarka a cikin sana'o'i masu sana'o'i da ayyukan masu ayyuka eh, kasuwancin masu kasuwanci da dukkan da noman manoma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da albarka cikin dukkan al'amuran rayuwar mu Allah kuma ya kare mu da kariyarsa inna Allah ala kulli shay'in qadir dukkan fitintunu da suke faruwa a sansani daban-daban Allah subhanahu wataala ya kawo saukin su Allah subhanahu wataala ya kawo dauki inna Allah ala kulli shay'in qadir dukkan abubuwa da za su ba mu nasara da samun tsira daga sharrin shedan Allah ya tabbatar mana da su Allah ya kare mu da kariyarsa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakannin Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus inna Allah samiyyun qaribun mujibud da'awat la ta zuriya mu zama qurratu ayni lana fid dunya wal akhirah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك